wai wannan ne ai dan uwarka kai ke shanye mara na abinci eh? kai dan uwarka dama kuke an shimara abinci eh billahi la ilaha eh? illa huwa ban taba bayo ne kadai dan uwarka na